Hausa Top TV gidan nishadi. Ni shawara ta. matsiyatan matan naka da ba su da mutunci. Kawai kowace a yanka mata satifiket ɗinta na barin gidan. Kawai a sake su. Mai unguwa. Da kwai kwalo kanka. to ka ya daɗe in ba in ba hauka irin na yayan nan ba baka ga yadda suka yi wa layanye bane ne ranka ya daɗe yanzu fa yadda suka yi wa yan bikin nan laga laga to ina ga amarya an tazo to ina amarya in amarya ta shigo sun isa su taɓa ta amma da bakin ka zaka ce wani dauki wai wai wai wai in sake su ka ko san babbar cikin su yar hakimi ce mahaukaci ne kai kiri kiri kana ba da shawara dauki mitin yanzu ba kai na kenan kyanta kai na shana to to ranka dai dan yar hakimi ce sai ta rika mana hauka eh ko shi hakimin idan ya tabbi samu wannan labarin abinda ta aikata ranka dai irin hukunci da zai yanke mata kenan a to wannan dai alamar dai dai abin da za a hakuri shine magani kuma biki an riga an fara ba mu mutumin da ya isa ya tsaye da shi to laka in na sake jin wannan baki bakin da ya faɗo irin wannan maganar to ka tabbata kika wallahi tallahi ranka zai baci katin dutse na dauka wallahi fara fasa maka tukuna ranka dai bikin zuwa ne babu sani ina ma wannan abu a na ne kaka aiki da cikawa eh. wallahi saboda faranta maka rai eh. in yar sarki nake aure ba yar hakimi ba wallahi sai na sake ta ga baka kai ba kai ne mijin su ba ni ne mijin su ai nace da ni ne kaga kaga me me me nguwa wallahi tallahi kake yayi ni an gama irin wani magana na gama ka zanga ka dinga tauna magana ka banka ta kwata kwala kwangere muskilin gare sai bango ruwa mai hanya goma ko kai gaskiya akwai wata baya ruwa da dorini da kada kowa shige ka ya sanya halaka bakin muri a kogon dutse kowa ne ka zai ci da tamu tamu da kai